Gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta fitar da ofishin mataimakin gwamnan jihar daga gidan gwamnatin jihar ya zuwa wani wuri daban. Wannan dai wata alama ce da ke nuna dangantaka na ƙara yin tsami a tsakanin gwamna Babangida Aliyu da kuma mataimakinsa Alhaji Ahmad Musa Ibitu da ya canza sheka daga jam'iyyar PDP ya zuwa jam'iyyar adawa ta APC. Ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta ɗauki matakin fitar da ofishin mataimakin mataimakin gwamnan daga gidan gwamnatin jihar ne saboda gyaran da ake son yi ma ofishin mataimakin gwamnan, amma a ɗaya gefen magoya bayan mataimakin gwamnan sun ce lamarin ba haka yake ba. Honorable Shehu Ibrahim Kagara na hannun daman mataimakin gwamnan ne. Ta da za ta abu ne ba za ta kawo wannan wani abu ta dora ba to saboda haka ni na ga idan ma wani abu ne tsakanin shi gwamnati ko gwamnati da mataimakin shi to ai kaga an riga an sani sai a tsaya akan wani abu da yake personal amma idan ya shafi aiki to sai mu bi doka abinda doka kasa ta ce ayi wanda aka dauko daga cikin gwamnati za ka ci an fitar da shi an je an bashi wani guri da ba wuta ba ruwa to me ake tsammani To yanzu sabon ofis da aka kai shi ba wuta ba ruwa kenan. A ba wuta ba ruwa, ai za mu yi kuma jama'a su zo duka gaba daya su je A nata gefen dai gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da wata manufa sai na yin kwaskwarimar ofishin mataimakin gwamnan, in ji sakataren gwamnatin jihar Honorable Idris Indaku a zantawar da na da shi ta wayar salula. Eh, za a gyare gyare kawai ban ba amma ce amma wa gyare za a gyara ofis na shi a yi na gwamnati. ok to amma ranka da mutane da su yi mamaki me yasa sai yanzu za a yi shi mataimakin gwamnan gyaran ba saboda ba saboda mu kai mu muke gyaran nan ba yanzu saboda wanda za su kara bar musu office wanda ba yanzu yanzu har za ku gama har ku yi na gwamna kafin lokaci ya kure kafin lokaci ya kawo insha Allah na kowa za a yi da na gwamna domin dole za a gyara to shi ma gwamnan lokaci zai fita daga wurin ne kenan a to wallahi sai a fita gaskiya wallahi Daga lokacin da ya fice daga jam'iyyar PDP ya zuwa jam'iyyar APC dai, mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ibitu ya sha yin korafi iri-iri, kama daga na rage yawan jami'an tsaronsa da kuma hana shi shiga taron majalisar zartarwar jihar da kuma mika ragamar mulkin jihar ga shugaban majalisar dokoki da gwamna Babangida Aliyu ya yi, alhali shi mataimakin gwamnan yana nan, al'amarin da ya sa a yanzu haka masana shari'a ke ta tafka muhawara a kai. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka daga Mina a Najeriya.